Korintiyawa ta biyu Sura ta goma sha biyu An tilasta mini in yi gadara, ko da yake bata amfane ni da kome ba, amma zan ci gaba da zancen ruya da wahayi da Ubangiji ya yi mini. Na san wani mutum wanda yau shekara goma sha hudu kenan, aka ɗauke shi zuwa sama ta uku bisa ga ikon almasihu, ko yana cikin jiki ne, ko ba a cikin jiki ba, ban sani ba. Allah ne masani, na kuma san mutumin nan, an ɗauke shi zuwa firdausai, ko yana a cikin jiki ne, ko ba a cikin jiki ba, ban sani ba, Allah ne masani. Ya kuma ji waɗansu maganganu waɗanda ba dama a faɗa, irin ma waɗanda ɗan adam ba shi da izinin faɗa. Zan yi gadara da mutumin nan kam, amma ba zan yi gadara da kaina ba, sai dai ko da raunana ta, ko da zan so yin gadara ma ba zan zama wawa ba, gama gaskiya zan faɗa, amma na bar zancen haka, don kada wani ya ɗauke ni fiye da yadda yake ganina ko yadda yake jin magana ta. don kada kai na ya kumbura kuma saboda mafifitan wahayan da aka yi mini, sai aka saka mini wata cuta wadda ta zama mini ƙaya, jakadan shaiɗan. don ya rika wahalshe ni, don kada kaina ya kumbura, sau so, uku nake roƙon Ubangiji a kan wannan abu ya rabu da ni, amma ya ce mini, alheri na ya isa, domin ta wajen rashin ƙarfi ake ganin cikar iko na. Saboda haka, sai mayan ƙarin alfarma da raunanata da farin ciki fiye da na da, domin ikon almasihu ya zauna a tare da ni. Saboda haka, ina murna da raunana ta, da cin mutuncin da aka yi mini, da shan wuya, da shan tsanani, da masifu saboda almasihu, don sa'a da nike rarrauna, a sa'an nan ne nake da ƙarfi. Na yi wauta kam, amma ku ne kuke tilasta mini, ku ne kuwa ya kamata ku yaba mini, domin ba inda na kasa waɗannan mafifitan manzanni, ko da yake ni ba kome ba ne. an gudanar da tabbatattun alamun manzo a cikinku ta matuƙar jimiri da alamu da abubuwan al'ajabi da mu'ujizai. Ta wace hanya ce kuka kasa sauran ikkilisiyoyi, ko kuwa domin dai ni ban nauyaya muku ba? To, ku yafe min wannan laifi. Gashi, na yi shirin zuwa wurinku, zuwa na uku, ba kuwa zan nauyaya muku ba, don ba abinku nake nema ba. ku nake nema, domin ba yara ne da ɗaukar nauyin iyayensu ba, sai dai iyaye ne da ɗaukar nauyin yaran. Ni kam, zan kashe dukan abin hannuna da dukan zarafina da matuƙa farin ciki, saboda ranku, in na ƙara ƙaunarku, ashe sai a rage ƙaunata? To, a ce ban ya muku baɗin, ashe sai ku ce dabara na yi muku. na shawo kanku ta hanyar yaudara? Na cuce ku ne ta wurin wani daga cikin waɗanda na aiko a gare ku? Na roƙi Titus ya je, na kuma aiko ɗan uwan nan tare da shi. To, Titus ya cuce ku ne? Ashe, ba ruhu ɗaya yake bi da mu ba? Ni da shi, ba kuma hanya ɗaya muke bi ba? Ashe, tun da tsammani kuke yi muna kawo hanzarinmu a gare ku ne? A'a. a gaban Allah muke magana muna na almasihu wannan kuwa duk domin inganta ku ne ya ku ƙantattu. Ina tsoro kada watakila in na zo in same ku ba a yadda nake so ba, ku kuma ku ganni ba a yadda kuke so ba, ko ma a tarar da jayayya da kishi da fushi da son kai da yanke da tsegunguma da girman kai da tashin hankali. ina tsoro kada in na sake zuwa Allah na ya ƙasƙanta ni a gabanku, in kuma yi baƙin ciki saboda waɗansu da yawa da suka yi zunubi a da, ba su kuwa tuba da aikinsu na lalata ba, da fasikancinsu, da fajircinsu da suka aikata.